yanzu za ta kunna shi yasa a yi sai cikin sai bukari a yi zaɓar ka a yi sai dubu shi a ɗari da saba'in da da saba'in da bakwai da kuma muslim a kitabun zuhur da rika shi mana a yi sai dubu biyu da ita da tamanin da takwas shi rawa wannan hadisin abin gudu ne sai yake cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula ya takallama bi kalimati mutum yakan zauna ana shan shayi ana wasa ana dariya a bisa ya ta dama bi ya yakan yi magana da wata kalma ya daya ma ya taɓa yin fi hamzala ya ce bai tsaya ya yi zurfin tunani a cikin ta ba bai tsaya ya tsaya kula da hatsarin ta ba bai tsaya ya kula da kariyarta da illarta ba yanzu bi hafin na yi abu a yi ma bai da mashi wal mafi manzala ya ce wallahi za ta ma cikin wutar jihar nama daga bakin nama zuwa inda za a ce nan ne masaukin ka nan za ka tsaya annabi ya ce ya fi nisan tazara tsakanin gabas da yamma duniya kalma ɗaya ce ita kalma ɗaya ce ba shi sa da ya ce inna rajula la yatakallama bi kalma mutum yakan faɗi kalma kwaya ɗaya ana wasa ana dariya amma maza ya ce za ta tsindima cikin wuta tsawon tafiyar da daga bakin gabar wuta zuwa inda za a ce nan ne masaukinsa tirmidhi ya rubuta hadisi daga shi abin huraira hadisi na dubu biyu da sha da yake ya ce inna rajula la yatakallamu bil kalima mutum yakan yi magana da wata kalma shi bai ma ba la ya ba ba san shi yana da kalma ba yi gidan ya faɗa to matsalar ta to yanzu a cikin kalmar idan na faɗa kuma sai ni me yake wannan kalmar babban ba na da yake ba wani a wajen taro bai tashi yake cewa binciken da abin jabba na kano yake ya tsaba mun addini tun daga sabon annaba har yanzu ba wanda yake bincike da nashi har da sabon ya haɗa sahabi abu masu ne da neman Allah sabon annaba ba da karar da Allah anhu imam malik bai sa yake da hasu wani shi a sallah ya ce saboda suna za ya wanda Allah ya yi su shi kuma shi su yake zaɓa wani shi ne wani imam malik na to amma haɗin yin abin da mutum zai faɗa yana ganin kamar abun ya abun wasa wani sai ka jiya idan ya tashi magana sai ka jiya zagi Allah kun kula wani a maganarsa sai ce ko Allah ne bai isi masa kaza na da wani wanda ya ce idan Allah ya masa abu sai ya rama shi ko Allah ne bai sai ya rama shi wallahi ba na bai ko Allah ne bai sai rama ba na bai in aka ba sai na dama kuma ɗari ba zan bayyana sai na dama wannan da kuma ne ba da bai da kuma wata hanyar akan ba nan wata kawo da kike faɗa ka me ne mutum cewa ne Allah ya manzara ma shi ko ne gaci kaga nan sana ne sai yayi gaskiya da yake cewa mutum da kai kalma yana ganin ta babu wani matsala a cikin ta babu wani nufi a cikin ta amma manzara sana ne sai cewa ya wani bi har sabai da kalifa bin nari Allah ba ke sarki zai sa a jefa shi ya yi lulaye a cikin wutar jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in ya kan wulla cikin wuta zai ta lura lura cikin ta yana ta firewa yana ta tafiya yana ta tafiya a cikin ta سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ya faɗi kalmar da dai wannan kalmar Allah wa ke sarki ya yi ta la ya bi da habana magana ce bi mata ya kula da girman da muhimmancin da darajar ta ba ya rafa wa Allah bi a daraja Allah ta sarki sai daga darajarsa zuwa kusa da Allah da yana gidan aljanna misali gida na goma bai na goma sai Allah ya ce to a daga darajar su za a shi na dubu dan da kana nesa nesa da Allah Allah bai sarki sai kusanto da kai dan da Allah bai sarki bai san kansa Allah sai soka wa an wa inna al-abda annabi sai ya ce sai dai fa bawa da ya takallama bil kalima ya kan yi magana da kalma kwaya daya ma ya ma min sakillah wanda wannan kalma zai fita cikin fushin Allah la yakuna habara kana da ya ce sai ya kula bai tsaya ya sa an hankali a kan ba sai wanda yake faɗi ba ya wani bi na fi fi jahannam ya ce wannan kalmar sai Allah sai yake jifa cikin jahannama ne duk abu da ya duniya sai Allah ya ce din na rusa kalma ba ya kwaya ɗaya da Allah ya ce na jifa cikin jahannama ne akwai hadisi da ke Abi Dawud manzala ya ba mu bari kai suna inganta albani inganta shi cikin sai suna Abi Dawud manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taɓa yi wasu mutane guda biyu a zamanin da ɗaya daga cikin su mutum kwarai ne daga cikin su mafasiki ne shi mutum kwaye kullum sai ce masa wani ka dina abin da kake mana sai ce to Allah ya ya shi zan dina Allah ya zan dina wani ka dina abin da kake mana zan dina wani ka dina abin da kake mana zan dina sai yake dina wata rana wannan mutumin kirki sai ya fusata sai kalli wannan fasiki sai ya ce masa kai Allah ya sarki ba zai gafarta dole ya shigo Allah ko da Allah ba ya shigo wani Allah manzo Allah ya ce a take sai Allah sai ke so malaika da sai kashe su da ya kashe su shi wannan ba su sai Allah ya ce duk abin da ka aikata na yafe maka na gafarta maka matsakacin da babu shirka a ciki ne kuka ne kike ba na yafi na gafarta maka kai kuma mai cewa Allah ya rusa kai da kike a ran na ka ci albasa ba ni data ba Allah ya ce dai kuma aikin naka na kwarai gaba ina rusa me ya magana ita kalma ce guda ɗaya bai tsaya kula hadarin ta bai rusa aikin mani Allah maɗauki sarki sai ya rusa aikin sa sannan mawaki ne ya rusa hadisi da shi ne Muhammad ina cikin da hadisi da dubu biyu da ɗari uku da sha tara yana Ahmad jiki na shafi ɗari hudu da sittin da tara Bilal ibn al-Haris ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin min dunillahi ma yazunnu an yatba'u ma balagat an tabu ma balagat manzala ya cewa mutum duk yi magana cikin abin da Allah yake so bai san kalmar ta kai matakin da za ta kai ba fa yaktubu Allahu bihi bi hali wani ila yawmi ila da kawo Allah sai ce kai wani ya ce ya yi sun tsakanin mutane guda biyu wani ya yi min tasbihi kaza wani ya yi min tahlili kaza wani ya wa nabi sallallahu alaihi wasallam salati guda kaza Allah sai ce ku rubuta shi na yadda da shi har daga nan har zuwa nan da mutane duk abin da zai rage shi ma Allah ya ce duk kafin mai na riga na kana so ba ya yi wa amin Allah sai ce to ku rubuta masa yadda ta daga har zuwa nan zai mutu isa ne maza ya ce wa ina hadabu ya tsala da kai ba ta nisa illa ɗayan ku ku sai yin magana cikin fushin Allah ma ya dinga an tabbata kuma ba da ba zai tsammanin kalmar ta kai matakin da ta kai ko ta kai da ta kai wajen muni ba fa yaktubu Allahu biha saqu ila mai kawo Allah ne ce to wani kuma ya yi wata kalma da ta fasata da ni Allah ne ce ku rubuta mishi cewa na yi fushi da shi mala'iku ku rubuta fushi na kan shi duk abin da zai ma'aikata ku rubuta fushi na kan shi daga nan har zuwa yanzu Allah ka kiyaye shi shi yasa ana wa sarki cikin suratul qaf aya ta 18 yake cewa ma ya fi zuri kauli illa da yake raqibun ati Allah ya ce mutum bai sani ba ba wanda zai furta ba wanda zai faɗa face akwai raqibun da ati malaiku da biyu suke rubuta aikin da yake da aka sai ka faɗa kana ganin cewa a wai ka sha ruwa ta sha ka ci bilis a radin Allah ba ka ci bilis malamai sun sabani game da me Allah yake yi da wannan ayar daga malamin tafsiri sun sabai har zuwa malamai ne da Allah ya ce ma yarfizu min min anan tabiriya ce kuma amin isra'il jins ce na ga ce tabiya kenan akwai abin da in ka faɗa ne za a rubuta maka laifi in ka faɗa ne za a rubuta maka laifi akwai abin da kuma an ba za a rubuta maka laifi ba za a rubuta maka laifi ko da ka faɗa wani suka ce amin anan isra'il jins ce ko me ka faɗa sai a ko tsaki ga sai a rubuta laifi ko jini komai da ka faɗi shi to yana ci ya ka samu na tsara yake cewa na samu labarin da abdullahi dan abbas yake cewa yadda kullum ma ya tsana mai yin kai na ushari duk abin da mutum yake faɗa na alƙairi ko shari sai an rubuta innahu yaktubu qawlu akai aw shari shi kai kowa cewa kai ai a gida da na su a gida da su na sha ruwa abdullahi dan abbas shi ma ya rubuta ko bari samu gina zauna nan akwai su za a rubuta kagarin tashi da gida za a rubuta zaki kai za'a rubuta gulma kai za'a a rubuta munafici kai za'a rubuta a shari'a kai za in dai abu ya kan kuskura ya fitowa to a rubuta kawai kin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah bai sarki ya yi al'umma ta abin da suka sun wuce a cikin zuciyarsu matukar ba su furta ba in ka furta so ake sai ka fita shi to sai malamai suka ce Allah wa ɗaukin sarki ya alamu fa'ina ta ayi ma mutum su ko da tasbihi manzo Allah ya cewa la ya zarra lisan ka wa to ake cewa Musa ko da su hakuri ba ka samu da sai lokacin da ka fita wani ba da sai ke cewa a ta yi zakari wani yawon alhamis abdullahi ɗan abbas yake cewa har sai ranar alhamis idan ta yi Allah maɗaukin sarki sai sa a bujiro masa da ayyukan bawa Abdullahi dan Abbas yace sai a kawo littafin bawa sai a ce Allah wani sai fito ga aikin wani dan wani sai Allah ya kalla sai ya ce to ya yi tasbihi a bashi lada ya yi tasbihi kaza a bashi zunubi ya yi tasbihi kaza wannan abubuwan da na kana tashi na tafi gida na yi kaza na yi kaza da babu magana lada babu magana zunubi a kansu Allah sai sarki sai sa a goge saboda su ba su bukatar lada ba su bukatar zuri amma dole sai a ne faɗin Allah wa sarki cikin suratul ra'd aya 37 dan Abbas fadin inda Allah ya tsaya yamullahu ma yasha'u wa yunzilu ilayhi umul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama a cikin littafin ba shirin al'anis ya tabbatar da abin da ya ga dama uwar littafi dama a hannun Allah ce Allah sai to abu kaza a kaza ku goge abu kaza kuma ku bashi Allah ya samu na cikin masu ila ma amma ya rubuta hadisi da babi hurairah nan shi ne mishafi da yau da cikin haka bi dawo a kitabul ayat hadisi na dubu da takwas da hamsin da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min qaumi yaqumuna min majlisi ko zama kai a waje ba ka san me za ka faɗa saboda fali kula kai nan ne aure su manzo Allah ya ce ba za ka samu wasu mutane su zauna a wani majalisi wajen zama ba la yadkuruna Allah fihi bas an bace Allah a wannan wajen ba illa qamu an miski jifati himari wa kana lahum hasara manzo Allah ya ce wallahi suka tashi bas an bace Allah ba suka ba su yi da duniya matsayin abin da za su tashi shi shine kamar matsayin mutane suka zo na suka ci jaki musha jakin ma mushi haka suka yi suka wato manzala ya ce matsayin su a wajen Allah ne kamar mutanen da suka zo na suka ci mushin jaki ne suka shi in dai matsakar kun zauna a majalisi ba wanda ya ce Allah ya ce ba wanda ya ce annabi ya ce ba wanda ya manzan Allah salati ba wanda ya yi Allah tasiri da ya yake da kuncin da ke gudashi manzala ce kuma wannan zaman sai ya zama musu asara na tashin kiyama haka ne Muhammad ya rubuta hadisi daga Abi Hurairah ina da sunan Misha da Ibn Hamsin da uku yana Tirmidhi hadisi na dubu da dubu da tamanin ina kitabu da hadisi a Tirmidhi Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jasabahu majlisan lam yadhkurullah fi ba za ka samu wasu mutane su zauna a wani majalisi ba su ambaci Allah a wajen ba wa lam yusallu ala nabiyyihim maza da ce ko sannan ba su wa annabi salati ba illa kana alaihim siratan fa ci wannan zaman ya zama musu asara ranar gobe kiyama wani sha a zaba idan Allah ya ga dama ya babbaka su saboda wannan zaman da suka yi wani sha a wafa nan ya ga dama ya ce guji guji na ya tuni ko ne a cikin na ya tuni ya ruwa na ya ce guji guji na ya tuni amma dai sai an je kiyama sai Allah yana maka galibin da kai ga abin da ka faɗa ga zaman da kai ba ku Allah Allah mai sarki tasiri ba ku Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba hakan nan Imam Abi Dawud ya rawaito hadisi a cikin kitabul adab hadisi na dubu da ɗari takwas da hamsin da shida yana da sai a cikin al-kubra hadisi na dubu goma da ɗari biyu da talatin da bakwai manzala Allah ya sai kira man ka'ada ka'ada ba ma zama da mutane ba kai kadai ne ya tsara gani fadin abin wani kici kai kadai a nan ci gaba ka samu wajen zama ka zauna lam yadhkur Allah fihi baka ambaci Allah a wannan zaman da za ka sama Allah ya ce za ka zauna a waje ka wani Allah a'udhu bi kalimati ta tammati min shari ma khalaq manzala ya ce ka zauna a waje duk abin shi Allah ne sai ku kudu shi da kai ba kana alaihi min Allah tira manzala ya ce zaman da kai a wannan wajen kai kadai ma baka ambaci in dai baka ambaci Allah ba wannan zaman sai ya zama maka asara wa makiyama kuma ne kaji amma da annabi ce dukkan mutumin da ya samu wajen kwanciya sai ya kwanta kai za ka kwanta shi fada kawai sai ka faɗi kamar bushe rub ko ka samu ma sai ka shi gida baka ambaci Allah ba manzala ya ce ta alaihi da mai tira shi ma wannan kwanciyar gobe kiyama sai ya ga cewa a wajen Allah ya wa Allah ne wannan kwanciyar gobe kiyama sai ya ga asara ta wani tira illa ma rahimar haka ne Allah ta samu cikin masu gira akwai ruwaya misali na shi wannan hadisi manzo da yake cewa man kama maqaman duka wanda ya tsaya a wajen tsayawa can an yi wancan hadisi an yi magana a wajen ne sai ba ya kwanciya sai ka ce a ah, a ni a tsaye nake to kai ma da shi in junin ka tsayuwa ba ka zama ba a kwanciya manzala ya ce dukkan mutumin da tsayawa wajen tsayawa da mai ba a fi bi ambaci Allah a wajen tsayawa ba kana alaihi da Allah jira shi ma wajen Allah Allah zai mutum shi asara imam Ahmad ya a hadisi da sanadi mai kyau zuwa ga hadisi ɗaya ina da shi da shafi ɗari biyu da shirin da ku yana da sahihi hadisi da ɗari da yana a cikin ta al'amar da laila hadisi ɗaya da ke shafi salari suna ce ma min kawai mai suna majalisan ba za ka samu wasu mutane su taru su zauna a wani wajen zama ba la yadhkuruna Allah fihi bas ambaci Allah a wannan wajen ba illa kana alaihim hasratan yawmal qiyamah wa inda aljanna mazalla ya ce ba shi wannan zaman ya zama to musu mummunar asara ta ran tashin kiyama annabi ce ko da ku shiga aljanna ko da ka shiga aljanna wannan zaman da kai ba ku ambaci Allah ba sai ya zama muku asara ko da ka shiga aljanna a ce ba don wannan zama da kai ba ku ambaci Allah ba da kuna aljanna ta 89 amma a lokacin kun zauna a waje ba ku ambaci Allah ba ku zana a aljanna ta 30 sai ka ji kamar da sa yi ta a kan abin ya shafi bakin ɗan adam da harshen ɗan adam cikin inda kalamu arba'a dukkan magana ta guda hudu an Allah ko qur'ani fatan zabini ko kuma ya tsaya yin wani abu na ilimi wanda ya shagaltu da shi au ta kalama fi ma la yi min amin dunya ko kuma kai wani abin da al'amarin duniya da bai shafe ka ba duk musu a duniya guda hudu ne yake inda ya magana to cikin ba guda hudu ne yake magana ce to guda hudu tsira ne ɗaya kuma asara ka zana kai ta magana a abin da bai shafe ka ba in a ya shafe ka wala ya zama kenan a magana cikin addini ne ke da al'amuran ne ke da al'amuran ne ma'amuran na yi muka da fiye wa amma sai ma ka da ai ka ga baka bajin Najeriya kuwa ai an shiga ce trillion kaza waye ya ciyo bashi waye majalisa sun yi kaza gwamnati an yi kaza yi ba kame a ciki da wannan da cewa kai ba.